يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 yau muna sha shida ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari talatin shida wanda ya zo daidai da nawa biyat ga watan biyat shekara ta 2015 miladiya gama a masallacin abdullahi ibn abbas wanda ke mabiyar idda sakwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin wani littafi mai albarka muwattau imami malikin rahimahullahu ta'ala in ana biye da karatu muna cikin kitabu siyam a kitabu siyam yau za mu tashi babi na goma sha bakwai باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب قضاء ما جاء باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيب ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس فقال عمر الخطأ يسير وقد وقد اجتهدنا قال مالك يريد بقوله الخطأ يسير القضاء فيما نرى والله أعلم وخفة مؤونته ويسارته يقول نسوم يوما مكانا باب ما جاء في قضاء رمضان باب ابن ديزون ya zo أزمن in رمضان كان azumin watan أبو kan wal kafarati da kafarori ga wanda ya kare azumi da gangan cikin ramadana wannan babin da malam ya buɗa a saurara mu ji wa da malam zai ambata ciki ana ranka ramadana kan wani dalili sannan ana kafara kan wani dalili babu ma ja a fi qada'i ramadana wal kafarati ina fata an fahimci karatun <clears throat> shin ramadana ana rankon shi ana ranko amma a wani lokaci shin ana kafara i ana kafara a wani lokaci bari mu ji abin da fahimtar malam game da hadisan malam ya ce haddathani yahya an malikin an zaid ibn aslama an akhihi khalid ibn aslam أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم حديث كما يدمو هغاني توجن أثري لا هي لو يكي بيد مسألة يحيى منسنشي daga malaminsa malik mun san shi shi ma daga malaminsa zaid ibn aslama thiqa ne min tabaqati thalitha mun san shi akhraja lahu as-sitta duk littafai shidda sun ruwaito garai bukhari muslim abu dawud da tirmidhi sa ibn majah hadda imamu ahmad rawalahu al-jama'a kenan an akhihi ya karbo ga dan uwansa nan kanin sana mun samu riwayatul akabir an al Aswagiri, babba ya ruwaito ga karami don akhi khalid ibn aslama kanin shi zaid aslamana hasali ma kane ne na ƙasa kwarai don zaid aslama ɗabaka ta uku yake shi kuma ɗan uwansa khalid na aslama ɗabaka ta biyat yake ta biyat kaga ba ma mai bi mai ba mai bi ma mai bi mai amma shi ma khalid na aslama ɗin nan bai da wata doguwar matsala illa dai saduqun na bai kai matsayin matakin fiƙa ba min ɗabakatul khamisa imamul bukhari ya fidda hadisin sa a cikin at-tarikh sannan ya hidda kuma imamul bukhari ya sake hidda magana game da shi a cikin abdu'afa nashi sannan ibnu maja ya fidda hadisin shi ala kulli halin dai saduqun na hadisin yana iya zama sahihi saboda akwai waɗanda matara kama da shi wajen sanadi kila an gane to shi khalid ibn aslam ya ce anna umar ibn al-khattabi umar ibn khattabi za ta min wata rana in umar bin khattabi afdara ya ya buda baki buda baki na za ta yomin wata rana fi ramadana a ramadana fi yomin a cikin waini ni bi gaimin mai lubi ko kuma mai garagiza an san lubi kama a fashe da ruwa kama a yi ruwa ehin akwai gaimun akwai gamamu a kula gamamun shi a girgije to gaimun duhu duhu wanda ka rufe sama ba dole sai a ah, girgije ba ko da buji an ka ko ku wani da yanayi aka shiga sama ta rufe sai an haga duk gari ya yi duhu duhu to tun da ba lokacin da akwai agogona ba sai a yi ta dan kwatantawa ana cewa to kai ina ganin dai lokacin shan ruwa ya yayi awa gaskiya ya kamata a yi to mu sha ruwa sai an ka ana sha a jima kaɗan sarari ya buɗe sai an haga rana ga ta ashe ashe bata haɗe ba kaga kenan an sha azumi da me an sha azumi da rana da sauran rana wara'a shi umar lokacin da ya sha ya ga ya zaci annahu qad amsa marece yayi wa ghabati shamsu rana ta bace haka ya zata an gane wancan ra'a na gani na gani ba na ido ba ko ehen na gani na gani na kwakwalwa ko gani na nuhi mhm, sai ya ga kamar ka ce wani ina ganin al'amarin nan gawa da yake ina gani ba gani na ido ba wara annahu qad amsa wa ghabatish shamsu saboda haka sai ya sha kila la'alla shi kadai cikin gida daga shi sai shi ya zaci shi ya doyaddi ba sama ya gari alama dai gari ya abin nan sai ya sha yana gama sha a jima kaɗan faja a sai wani mutum ya zo masa Fakala ya ce ya amiral muminin sarkin musulmi ya sarkin musulmi ɗala atish shamsu <laughs> rana ta hito <laughs> طلعت الشمس فقال عمر بن الخطاب فقال عمر سي عمر يتي to الخطب يسير تو وهلك كدنا تاني وهلت كدنا الخطب ɗawainiya alhaɗabu labari alhaɗabu nauyi alhaɗabu takalihi to takalihin kaɗan labarin da ya zai zan kaɗan kala fama khatubukum ayyuhal mursaluna miya al'amarinku al'amur yasirun kenan alkhadabu yasiru ce to al'amru yasirun al'amru yasiru dan gade ce al'amari da sauki ba to alhamdulillah mun yi sa'a da al'amarin bai bai wahalshe mu to kan mu fassara mu saurari mi imamu mali ya dauke da ce alkhadabu yasiru mi fassara haka nan yace alkhadabu yasiru wa qad ishtahadna al'amari bai da bai da babu matsala da sauki kuma ishtihadi mun kai kaga babu laifi ehem kala malik to malik yanzu ya ce bari ya shiga fassara ma alkhadabu yasirun kala malikun malik yace yuridu bi qawli abin da ya kanuni da cewa alhadabu ya siyo. in eh? fi ma nura ga wada muka zato wallahu a'lamu ban sani ba Allah shi adda sani amma wada muka zato yana nuhin menene wa khifatu ko yawwa na ku yasa shi dama dun ya samu na wawon gani naka duk da mai ja duk kalima guda ta haka ya karanta shi yana nuhin قال ƙauli يريد بقولي sirun يسير القضاء ma nura wallahu alamu yana nuhin alƙaba'u fi nura haka shi ya sashi alƙada'u fi nura wadda muka gani alƙada bai sirun nan ranko ya tabbata alƙada'u yana nuhin ranko alƙada bai sirun yana nuhin alƙada'u fi nura ga wadda muka zato wallahu alamu ni na tsallake kenan ya ce wa khiffata ko wa khiffati wa khiffata mu'unatihi kuma nura muna ganin yana nuhin da yace yasirun alkhadaba abin da kan da khadaban ranku to da yace yasirun yana nuhin khifata mu'unatihi ko mu'unatihi sassabcin ɗawainiya ɗawainiya babu a kula mu'una hamza ta ba ainun bari mu'una da ainun taimako ko daga aununa amma mu'una da hamza shine ɗawainiya ta takalihi da muka diba can cikin jana'iza ana cewa haka nan ko wa ma'unatihi wato ta kalihin jana'iza waya sarati da sauƙi nai ya ƙulu ya ce abin da ya kalhu cewa na ya kai na su mu yawman makanahu za mu rama wani ne madadin wannan yinin wannan shi ma mala ya fassara ga alhaɗabu ya siru an fahimci karatun sosai wannan Allahu alam kamar da Imam Malik ce Allahu alam zato na ya kai haka dai Umar ya ka nuhi duk da dai a yaren Umar ko ko a larabcin Umar bai nuna haka ba hasali ma yana nuna akasin haka ba don Imam Malik ya himu kusa ga al'amarin ba ko muna nesa kwarai ba don inda ba don ya himu kusa ba da za mu ce larabcin yana nuna ma akasin haka nan kila an fahimta don cewa ya goya kalimar waƙadish ta hadana cewa alhaɗabu ya sirun ko ba haka ba al'amari bai da watsala al'amari ya zo da sauki don mu riga ishtihadi mun kai ƙa'ida kuma idan mutum ya ishtihadi babu zargi gare babu kama shi da laifi an fahimci haka to amma mu batta haka nan cewa abinda imam mali ya fassara shine umar bin khattabi kanuhi na cewa idan mutum ya sha azumi da rashin sani na cewa tsammani ne rana ta faɗi da ya sha sira ta bayyana shin yana ramawa ko bai ramawa kila su muka son mu gano hadisin dai ingantacce na ta hanyar sanadi sannan mu kaddara abin an yi shi Umar kuma ya ce haka sannan mu kaddara Umar yana nuhin rankun yinin zai kila an fahimta sai mu ce to alhamdulillah muna da ingantaccen hadisi a cikin sahih bukhari ya tabbata wannan kadiyar irin ta ta faru zamanin annabi shi yasa kullum kada mu sa matsala kan mu sa rigima idan al'amari ya zo a binciko zamanin annabi ya taɓa faruwa idan ya taɓa faruwa halas ta ka kwanta ka yi kwananka ka huta sannan ka taso ka ce ya yi faru babu wata matsala kasan san babu wani rikici in bai faru na ba aka samu matsala to ya taɓa faruwa cikin wannan an ga lukubi mutane suka sha ruwa hadisin muhammad ibn muslim ibn shahabi zuhuri shi ya kawo shi mutane suka sha ruwa kowa ya tatile ƙoshi a jima kaɗan sai ga rana ta hito kamar da irin wannan sai shi ibn shahabin shi ka ba da labari ya ce ai mun taɓa haka nan zamanin manzon Allah ai gai mu ya taɓa rufe sama muka sha ruwa sai daga ba sai muka ga rana ta yi sai shiru nai sai almajiri ne ce alaga harta malam shin to an umurce su su sha in kun an umurce su ranka to nan sai zan kauli biyu ya zo koko lafazi biyu ya amfani ehen sai ga lafazin yace a fihi buddun ko ko la budda ma amman da aka tara ruwayen abin da yace ba a umurce su sauranka ba akwai buƙatar ranko kila an fahimta akwai buƙatar ranko ga ɗayan fassarar ai ba makawa sai ya tsaya nan ai ba makawa an fahimce ne ko to duk gaba ibn hajar ya zo kan mas'ala ya tattaro riwayoyin duka malamai sun tattaro riwayoyin yana jin za ku sami ɗan tsakuro kalimat ko ku ɗan tsakuro bayanin a cikin littafin da muka taɓa karanta masallacin can na bulugul marami adabu adabu Hakamis Suyami na samir ibn amir az-zuhairi ina jin an tuna shi shekara biyu da suka wuce mun karanta shi gab da tahowa azumi mun karanta wannan kadiyat muka ce to azin wannan hadisi ya tabbata ko ya nuna manzo sallallahu alaihi wasallam bai umurce su rama ba hadisi ya cikin bukhari ba umurce su rama ba an gane saboda haka ta hanyar riwaya an samu irin wannan ta faru zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam an sha ga zaton cewa rana ta faɗi daga ba tabbayin ashe ba ta faɗi ba manzon Allah bai umarce su rama ba kaga babu wata matsala in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarce su rama ba ashe ba a ramu ko in an ka ce zamanin Umar ya ce a rama bai sani ba kila Allah ko bai san an yi ba bai san duk bai yiwa hukuncin shi Umar iri ne ya saba hukuncin manzo na biyu a cikin jerin sahaba bai ruwa ya saba hukuncin manzo kuma ce mai bai ce mai bai sani ba shi a mahi uzurin da ka bashi da ka ce ya sani ya saba ma annabi kaga bai yiwa ko ba haka ba kuma kasancewa ta bai sani ba abuna mai sauki kakkace kamar umar irin wannan duk gama gari sai muka ce ina kai da hadisai da yawa sun ka kaɓoyo da umar hmm? ina kai da hadisai da yawa sun kaɓoyo ba ba mu haɗa ma cewa shi na ka musanya karatu ba yau ya tahe karanto ɗan uwa ne ya tahe wurin kiyo gobe dan uwa ne ya taho karatu shi ko ta hiki wurin kiyo ai ga abin yana sa faruwa eh ha hadisin hatta hasali ma hadisin da ya ba mu labari shi Umar na cewa wanda ya yi arwalla bayan arwalla ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu kaza kaza har zuwa karshe mun san shi sai annabi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce futihat lahu abwabul jannati thamaniya ko ai ga an faɗe bai nan wanga bai hana an ka faɗe kuma shi roto mana shi yace yana dawowa da kiyo sai ya ji ashe makaranta ba a tashi ba yayi sauri ya ɗaure tumaki sai ya gangara wajen karatu ko da ya zo ayi yi yana da nesa sai manzo sallah sallah ya faɗi wata a falala sai Umar ya ce kai amma falala akwai daɗi kai sai dai wannan sai wani ya ce mai bai ma wayo shi ba don kada ya kauce idanu ga Annabi sallah sallah sai ce ai baka dan tada ta hi dadi tada ta hi daɗi yace mi an ka faɗi da zo sai faɗa mai hadisin riwayatu sahabi an sahabi kuma gaba ga makaranta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa da ya taya saboda tsananin thika da sahabin da ya faɗa mai don ya ce lokacin da an kawace sai kokari ya ga wani na faɗa mai don bai kodi bai ba sai ga dan gidan sa'ad bin abi waqqas shikenan sai zan ya kasance yana cewa qala nabi bai ko hadin sa'adu ko ba haka ba kaga ashe abubuwa da yawa karatu na faruwa sahabi baina in ya samu sa an ka faɗa mai alhamdulillah ɗauki misali mutuwa ayin tamattu'i ba mutuwa ta aure ba tamattu'i a haɗa aikin haji da umra ko umar yana hana a yi shi mun kusan ya tabbata kila an fahimci wannan saboda haka wannan kadiya ta mai sauki wannan hadisi ingantacce na amma mawqufun na wato fatawar umar bin khattabi ta to muna da hadithi shi ma ingantacce hasali ma sahu minhu kuma marfu'an na daga manzo sallallahu alaihi abin nan ya taba faruwa zamanin manzo sallallahu alaihi manzo Allah ya ce ka ayran ko bai umurce da ranku mu fahimci wannan saboda haka hankalinka kwance da mana mun ka shiga yanzu ko ba haka ba ya Allah sa aka yi kitibis wata rana aka yi lubi kaddiba agogonka kaddiba ka ga bakwai da kwata ka san kurata waɗi ko bakwai da rabi ka ce a nika mi ka ɗauka ka sha ashe agogonka ko kai abba ka diba daidai ba ko ko shi ka lati <laughs> ko ba haka ba eh ko ko ce shi ka gudu gudu ya kai eh ashe kai biyatta ko biyar da rabi ta ko ma hudu ta eh ashe kai abba ka diba kwana ka tashi ko da ka tashi ka san akwai shi ga wanda ya tashi da kwana ya zabga mana kiran sallah tun karfe <laughs> to haka nan ko ba haka ba saboda haka ba matsala in dai ka gano cewa ashe ka sha ka kuskure wani to ce a wani mai na haka ka ce a shin ba da baki ka ce ba da dima haka ne ko kare bai yanzu shikenan ka shafe bakin ka dan nan Allah shiga harta kuma babu ranku shikenan insha Allah wa haddathani an malik wa haddathani an malik an nafi'in أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر قال ولا وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأبا هريرة رضي الله عنه اختلفا في قضاء رمضان فقال أحدهما يفرق بينه وقال الآخر لا يفرق بينه لا أدري أيهما قال يفرق بينه Shin in ka sha azumi na kwana goma ko sati ɗaya ko da haka ko ƙasa ga haka alal dai sun kai uku ko hudu ka sha in ka tashi rankawa shi ma ba a ajewa gama ɗaya za ka ranka su uku ɗin in sati sati guda na sati ko ya halatta ka ɗan rarrabe yau ka yi ɗaya ko biyu gobe ka ɗan ci gaba jibi ka ƙarasa har dai ka gama musamman irin mata masu al'ada da sauran masu tafiya ga abin da malam ya ce وحدثني عن مالك عن anna abdullahi ibn umar kana yaqul abdullahi ibn umar ya kasance yana cewa kana yaqul ya kasance yana cewa ya sumu qada'a ramadan mutatabi'an zai yi azumin zai azumci ramuwar ramadana rankon ramadana za a azumce shi mutatabi'an jere jere za a yi nai man afdarahu min maradin aw safarin duk wanda ya aji azumi saboda rashin lahiya ko tahiya ya sha azumin da aka cewa uku ko hudu ko dan adadi haka to in zai fara ramuwa zai fara ranku ya bari sai ya warke sosai ya huta don in ya fara sai ya gama kaulin wa fatawawa Abdullahi bin umar wa haddathani an malikin an ibn shahabin أن عبد الله بن عباس وأبا huraira Abdullahi الله Abbas da abu huraira radiyallahu anhum ko tun daga Abdullahi عبد Abbas عباس abu huraira. radiyallahu anhum ikhtalafa su waɗannan manya-manyan sahabai guda biyu abdullahi ibn abbas da shi da abu huraira sun yi musanyar karatu fi qada'i ramadana game da rankon ramadana faqala ahaduhuma ɗayansu yace yufarriqu bainahum bainahu ana rabawa ya halatta in ka tashi ka yi shi guda guda in ka yi yau gobe ka huta jibi ka huta ce ka ɗauka ko ka yi biyu sannan ka aje ko ka yi uku sannan ka aje ko ka yi guda ka huta sai bayan sati guda ka kara yin guda yace yufarriqu ya halatta ya raba wa qala al-akhar ay yace la yi bainahu bai bai halatta ya raba bai rabawa In ji ibnu Shahabin ya la adari ban sani ba ayyuhu ma ayyuhuma qala yufarriqu bai nahu shin abdullahi bin abbas ko abu hura wane na cikinsu ya ce yana rabawa ban san wanda ce yana rabawa ba ban san wanda ce bai rabawa ba amma dai sun yi saɓani. to ala kulli halin in ma har yi sabani duk mu ajiye sabanin ya halatta ka yi tare ya halatta ka rarraba saboda mi saboda shi a zahirin aya kuma shi abinda ba a samu sabani ba a wajen mi a wajen karatuttuka da atharu da yawa illa dai kila malam da ya kawo wannan shi imam malik rahimahullah ta'ala Abinda ya ci karo da shi ɗaya na lokacin kakko manta lokacin irin su imam malik da sauran na tare irin nawarinsu da kamunsu wani lokaci akwai athar ko ko akwai hadisai da yawa ingantattu ba su kai gare su ba ba ku san su ba kila an fahimta hasali imam malik madina ɗaya zanna ya karatu mun sha faɗa ko ko an faɗa lokacin da muna muƙaddima a nan lokacin da manzon sallah ya rasu akwai sahabbai da yawa da suka yi ɗaiɗaiɗai wuraren daban-daban wasu kadiyar mas'ala ta tahiya jihadi ta tahi da su wasu komawa gare su wasu hijirata kawai saboda gudun wasu abubuwa dai da sauransu an samu sun koma makka an samu sun koma sham an samu sun koma kufa da sauransu ko ba haka ba to kaga irin lokacin nan akwai karatuttuka da yawa wanda kila wanda ya ji wannan karatu dan makka da yatta ko in in baka ta kabbi shi makka ba baka da shi akwai wanda kufa yatta akwai wanda sham yatta ko to kaga wanda ya tsaya a madina kamar irin imam malik kuma ya kasance sai karatuttukan mutanen madina ɗaya zai tarkata ya hada ya tattaro wuri guda to dole wasu hadisai ko wasu atharu su koyi gare ko ba haka ba amma an samu atharu da yawa a wurare da dama ya halatta a rarrabe har ma matsayin ba wani dogon sabani na ba ina ba ina jin an gane wannan a rike min wannan wata yan kakkadiya sun nika can gaba da can tsakiyar littafi ko karshe mu hada ta mun ji abdullahi suna abdullahi bin abbas ya haito ko nan mun samu abdullahi bin abbas kuna tuna mun samu hadisi guda abdullahi bin abbas mun samu hadisi guda na Abdullah bin Abbas shi ma shi ma eh, na fatawa ta ce lokacin da daga Ikrima daga Dawud bin Husaini daga Ikrima daga Abdullah bin Abbas inda ya fassara aqimis salata li duluki shamsi qala duluku shamsi ay mailuha an tuna can cikin a ukutu na abdullahi bin abbas na da na abdullahi bin abbas ko mu rike hadisai nawa sun ka hito cikin muwadda malik na abdullahi bin abbas mun samu dai har yanzu ba samu hadisi ko guda ba fatawa mun ka samu waccan fatawa abdullahi bin abbas ta nan ma fatawa ya basu bai ce annabi ya ce ba kila fahimci wannan na'am abu na biyu ba magana hadisin abdullahi bin abbas magana ana raba ko ba a rabawa abu na biyu malamai sun ittifakin cewa ko ka raba ko ka hada babu bambanci saboda mi saboda shi a zahirin aya mi Allah ya ce faman kana minkum maridan Au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra ko ba haka ba shi kirge cewa fa iddatun malamai sun ce ya kirge ko ba haka ba sun ce cewa idda kirge shi ya nuna mi shi ya nuna ma ya halatta araba duk da wasu cikin wannan larabcin sun ce wai shi ya nuna a hada amma wasu sun ce a shi ya nuna araba don mi duk inda babu nura araba inda bai guda ba a tsinki ba a katsewa ko ba haka ba shikenan babu babu magana cewa sai ka lisafa sai a ce azumin sati guda sai a ce sati guda kila fahimta da juma'a zuwa asabar ko yanzu zuwa alhamis amma cewa fa'idda sa kirge in ji wasu malamai sun ce shi ka halatta ma in ka yi yau sai ka rike ɗaya jibi ka sha citta ka sha kaza kaza ka sha wata rana in ka yi ka ce biyu kila an fahimta sannan ka yi sannan ka yi wata ran in kai ka ce uku kila an fahimta sun ce cewa idda sa idda shi ka nuna kirigi sai an kiriga Allahu alam alaka kace dai wannan babu wata matsala game da hakan mun fahimci wannan a fahimta hadisi na tahe uku ko hudu nan gaba tatabu'i nan jeranta mun kace ko wajen ramu wajen ramuwar ramadana hadisi wanda attahi shi ma za a yi sabani ana tatabu ko ba a tatabu shi ko wajen mi shi ko wajen wani abu don mu kula wajen kafara za mu kula kila kula sosai wannan ba kafara ta ba Allah ya ta malam bismillah wa haddathani an malikin an nafi'in an abdullah ibn umar annahu kana annahu kana yaqul man istaqa'a wa huwa sa'imun fa alayhi al ومن ذرأه القيء فليس عليه القضاء وحدث وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء وأنا حديثي أم كديبا ذو موقوف آنن دقى مالك دقى نافع دقى عبد الله بن عمر amma hadisi alhamdulillah ya inganta marfu'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jama'a mun karanta lokacin da muna biyo motsa malik ruwaya hakim ko dabarani na manta ruwaya wa amma yana cikin motsa malik manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man istaqa'a duk da dai shi wancan cikin motsa man zara'ahu alqai'u falaysa alaihi alqaba sannan wa man istaqa'a faqa'a fa alaihi alqaba haka yake wanda wannan ya fara da shi can shi annabiyu wannan na biyu can shi an na farko umar bin khattab yana cewa man istaqa'a wanda ya jawo amai istaqa'a jan amai hamza da sinun da ta'ul dalabi ko ghafara ya gafarta istaghfar ya nemi gafara an gane eh fataha ya bude istaftaha ya nemi a bude qa'a ya yi amai istaqa'a ya nemi ya amai shi da kai ne ya jawo wa huwa sa'im shina azumi to fa alaihi alqada'u sai ya rama wa man zara'ahu alqai wanda ko amai yar rinjaye zara'a ya yi mai wo bai da mashiri falesa alaihi alqada'u babu ramuwa an gani bari mu ɗan takaita karatun yanzu mun samu inda aka rama ko ko mun ci hadisin ya tabbata ko to muna da inda aka rama azumi ɗaya muna da shi ko shine mai shine wanda ya jawo amai da gangan hadisin ya inganta ana ya cika min sauraron inda mutum ka azumi ya lalace rama da yana na biyu na biyu wanda ya sha saboda tahiya idan mutum ya sha azumi saboda tahiya shi ma yana rama ko sannan na uku wanda ya sha azumi saboda rashin lahiya shi ma in ya sha azumi saboda rashin lahiya shi ma yana rama ko ehin nassin aya ya ce faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra sai ya rama kenan ko sannan na uku mace mai haila al'ada ita ma in ta sha tana rama ko mun samu nawa mun samu hudu sannan na biyar mace mai nifasi jinin nifasi a fahimta ba haihuwa ba akwai bambanci ba haihuwa ko ba ba mama ba a jinin nifasi haihuwa ta ɗauki azumi ranar dako da ya zo mata kuma sai aka samu karuwa kuma ta wannan jinin kaga ba bata azumi ko ehen don malamai sun kiyasta jinin nifasi da jinin haida ko ba haka ba wadamun nifasi fi hukumihi wa man'ihi kal haidi jinin nifasi ga hukunci ne na wanka da sauransu da kuma abin da yake hana na sallah da azumi kamar haila yake mun samu abubuwa guda nawa guda biyar akwai na shidda wanda ya ja amai da gangan wanda bai da lafiya ya sha wanda ya tafiya ya sha mace mai nifasi ta sha mace mai haila ta sha mace mai nifasi ta sha akwai na shidda wannan su ne aka yi ittifaki kansu kila a fahimta na'am wannan su ne aka ittifaki kansu kuma su ne hadisai ko ayi suka suka goya ma baya yanzu dai hadisin hadisin azumi gashi mun samu sannan ina jin kila kowa ya san aya mara lafiya da matafi ko sannan kuma kowa san mace mai al'ada nifasi ko haida ba ta azumi kuma ya san ana ramka ko wannan su ne an ka samu ittifakan babu rikici game da su to in an ka ce babu ma ja fi qada'i ramadana to suna suna babu wasu sai waɗannan kwai saɓani na tsakanin malumma game da mi game da wanda ya sha da mantuwa ko mancewa ya sha malikiya suna cewa sai ya rama waɗanda ba malikiya sun ka ce inna ma ɗamahullahu wa sakahu Allah ya ci da shi ya sha da shi saboda mi saboda hukuncin da an ka samu na hadisi da ya kawo haka nan kuma hadisin ya inganta saboda haka ga shi yasa mun ka cire cikin biyar din an fahimta batun in ka sha da mantuwa kaga babu shi sannan akwai sha da gangan ka sha da gangan sha ci ko sha ba jima'i ba saduwa da iyali ba ci ko sha shi ana rama ko ba a rama malikiya suka ce ana ramawa ma'al kafarati ko ba haka ba sauran wanda ma malikiya suka ce ba mu ga ramuwa ba babu hadisi guda ko aya ce wanda ya sha da gangan sai ya rama ya kafara babu shi shi kuma cewa a rama ko ai kafara ta. to tunda ibada ta Allah ko manzo ka faɗin ayi in ko su ce ba ba yi kila an fahimci kadiyat in ka ce wanda ya sha da gangan sai ya rama ko ko wanda ya sha da ya ci da gangan sai ya rama kuma sai yayi kafara shikenan khalas babu wata matsala illami sai a ce hatu shikenan dai za a ce an fahimci wannan in kana da ka wa in baka da to ka yi shiru kakka faɗi haka nan an fahimci wannan saboda haka abubuwan da ka sa a yi ramuwa guda nawa guda biyar to kafara to za mu cin mata insha Allah malam wa haddathani an malik wa haddathani an malik an yahya ibn sa'id annahu sami'a sa'id ibn al-musayyib يسأل عن قضاء رمضان فقال سعيد أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر ga albajirin abdullahi bin abbasin da abu huraira waɗancan da suka yi saɓani ɗayansu ya ce a yi ta tabu'i ɗayansu ya ce a rarraba ko shi na ka ce muna bai san wanda ya ce a raba ba bai san wanda ya ce a yi su tare ba ko to amma da ya zaɓi shi abin da ya ji ya haina tsuwa da shi a a matsayin dukansu babu wanda ya ba da hujja da akwai wanda ya danganta fatawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan dole a bi ko amma dukan babu wanda ya danganta fatawa ga manzo sallallahu alaihi wasallam kan haka Abdullahi ah, sa'id ibn musayyibi a ah, duk da nan sa'id ibn musayyibi na ko can kar in hada biyu can ibn shahab az-zuhri na ba shi bane can ibn shahab az-zuhri amma ga sa'id ibn musayyibi sawa'an ya ji waccan fatawa ko bai ji ta ba amma dai shi ga ra'ayi ne game da haka wa haddathani an malik an yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id al-ansari wannan mun san shi sosai annahu sami'a sa'id ibn al-musayyib ya ji sa'id ibn al-musayyib yus'alu ana tambaya ti an qada'i ramadana game da rankon ramadana shin ala gafarta malan in za a rama shi ana rama shi jere ko ya halatta ka rarraba daidai sauki wa da gare ka fa qala sa'id sai sa'id musayyab yana yace ahabbu ilayya abinda ya hisso yuwa garan shi ma bai da nasi a shi ko bai da nasi amma abin da hiso wa garan Allah yi farraka qada ramana ka a yi Aisha tari ni na ganin haka ne kila fahimta wa an watara mu mutawatir tawaturi kun san tawaturi a tawaturu can ga laula hadithi a tawaturu lugatan a tatabuu eh? tatabu'u jerawa shi jere ba a kace ba an gane wannan malam ya ce wannan ya tabbata wannan fatawa ce kuma hadisi ingantacce duk da dai makatu'un na zuwa ga sa'id ibn sayyabi an san marfu'un zuwa ga annabi mawqufun kan sahabi makatu'un kan tabi fatawa ce babu wani a wahalsuwa cikin wani al'amari fahimta ce wani ya tambaya daga cikin fatawa wai bisa aka ce masa sa'id ibn sayyabi akhirul mutaqaddimina don mun zo kai ne na to sai in ce Allahu a'lam ban sani wallahi don saboda kawai na ji ya faɗi hakan mai kawaidi ɗaya ce mai akhul mutaqaddimin ko amma da kila yana da munasaba abin da malaman hadisi ka ambatawa da malaman sira da malaman tarihi na cewa a ajallu tabi'ina suna cewa sa'id ibn musayyib shi ajal mafi daukaka su mafi darajar su ko ba haka ba duk da wannan ba kaulin wahidun ba akwai dan sabani tsakanin malumma amma dai ko da ba wajen falala ba a kula wajen yawan karatu sun ce sa'id bin musayyib ya yi yawan karatu ajallu fuqaha fuqaha tabi'in amma in falala ce to an faɗi falaloli irin me ake ce masa sahabin nan tabi'in nan da sallah sun yi ambatai na cewa yana zuwa alƙarni ko waisul ƙarni wasu na cewa wajen falala ko falala wai ya shine afdalu duk da dai wannan shina da gittawa da yawa akwai gittawa da yawa ehin don ambaton da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ba ya ambata ya ce yayi kuwa falala bane a ya faɗai cewa dai zai zo ko ba haka ba to tunda ya faɗi zai zo ai kaga ba wani abu na auna shi kan falala ko rashin falala ba in waɗin mutum zai zo falalata annabi ya da dajjal zai zo falala ce kaga shi yasa ba falala abin da yasa ce haka ba ina so in ture cewa waɗansu sun ka ce haka ba yan ɗariƙa da shi hmm? ok yan ɗarika suna amfani da wannan suna cewa waisul karni shine afdalut tabi'ina kan haka sai su yi bina'i su gina fatawarsu kan cewa ba da ilimi ba ba da kusanta Allah ba koko ba da wani abu ba da kaza ba da kaza ba kila an fahimta aka samun mi fihiku wai mutum na hanka karatu ya hika yawan ibada babu dare babu rana amma ka yi shi don Allah ka yi shi gun Allah in kana son su baka hujja ce ga waisul karni ba sahabi ne sannan ko cikin tabi'i na ba wani karatu gare ba hasali bai da ma karatun amma abidina kuma kowa san haka abidina amma ga shi annabi wani suka cewa annabi ya yabai annabi ya ce ya kowa kaza kaza in ka amince kai yadda sai a ce to kaga shi mun ce wani shehi ya taso dun ya hi sahabi ko ko ya zo abinda sahabi bai zo da shi ba ina lahi haka ce muna abubakar umar sun ga sahabbai sun hi kowa kaza kaza ga wai su manzon Allah ya yabai baga hatta hatta da umar bin haddabi da ya gama da shi yana roƙo ya ce yayi eh, mai addu'a umar ko sahabin annabi na dan aljanna na amma gashi yana roƙon wai karni ya mai addu'a a shi kaga ana samun tabi'i ya hi sahabi ma ko to fa min babi aula ma a samu wani waliyin Allah wanda kamar mulkin Allah ko ya ce ra'aytu Allah ya kazatan ko ba haka ba ya ce a ce yayi wani kaga kaza kaza kan shi du kaga haka suka cewa wai ba ana samun ko don yawan ibada in mun ka ce ba dugun su ko littahi ko guda bai wallafa ba ina jin ai kun san ba dugun littahi ko guda bai yi ba illa labarai na ɗaya ta basuwa labaran ba a ko rubuta su ba sai sun ka zan kunne ya girmi kaka ta ce to ya wanda bai littafi bai yi waɗanda sun kai littafai manya-manya a ce ba ka biya waɗanga manya-manya malamai ga sahaban annabi ga mai hadisi dubu biyar ga mai hadisi dubu biyu ga mi ga su ce to ko wanda bai karatu ba ko wanda bai karatu ya fi sahabbai ko ya sulkar ko wanda bai karatu ba duk ya shi tabi'ina gaba ɗaya afdalul tabi'ina amma ko hadisi ko guda bai da ibada eh, ɗaya zan nan ma na dan tsokar wannan don a kula ko ba haka ba manzon sallallahu ya ambaci waisul qarni ba da cewa ya kowa ba a ya ambate da cewa ɗaya na daga cikin bayan Allah ko ba haka ba to in ku an ce ɗaya daga cikin ba Allah kaga ba hihi ba fihi kona ba in kana so kai aiki ya same ka ka zo kai rankin ɗine ka tattara sahab tabi'i da duka sai ka ba su maki ko ba haka ba sai ka san ta ina aka bi ina jin dai duk ka'idon da ka biwa za ka biyo dai akwai hadisin khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu akwai wanda cikin sahabai shekara saba'in yana karanta da alkur'ani saba'in ya yi bai da ake karanta da alkur'ani annabi ya ce ko khairukum ta ta'allama alkur'ani wa ku akwai wanda duk rayuwa ta gaba ɗaya karantar da hadisi yi manzon Allah ya ce na Allahu ra'an sami'a maqalati ya yabe duk an yi ta waɗannan amma ka ce wanda ko hadisi ko guda bai da ba ka ce yahi kowa kuma ka gena wani fatawa kan haka nan a kiyaye ala kulli hal abinda muka sun mu ce dai sa'id ibn musayyabi ce mai akhirul mutaqaddimin mai kawaidi ya faɗi haka nan mai kawaidi kuma laysa hujjata. Da gani ba hujjata ba amma dai abinda muka sun mu ce cikin malamai ko ko cikin tabi'i eh, sa'id ibn musayyabi yana cikin na gaba gaba hama ana cewa mursal nashi marasil abu sa'id marasil sa'id musayyabi asahhul marasil duk mursali tabi'i iya ce annabi ya ce ka tsaye bai faɗi sahabi ba to irin na sa'id mursali ya yi a saboda mi saboda kusanci ne da sahabbai zama tare da su da abin da ya kamanci wannan kama kallah bismillah قال يحيى سمعت مالكا يقول في من فرق رمضان فليس عليه إعادة وذلك مجزئ عنه وأحب ذلك إلي أن يتابع. تو كاجي إمام Malikin. haya ya haya ce to sami ito malikan a nan wurin naji imam malik ya kula yana cewa fi man farraka a ramadana ga wanda ya azumi ya biya ramadana dine daban-daban yau ya goyo bai ya rarraba kenan ji imam malik ce fa laysa alai ada bai mai suwa ashe kaga mai suwa ba ashe kaga tartibi ko ta tabi ba wajiba ce ba ko inda wajibi na da sai an yi ko eh bai mai suwa wa dhalika mujizun anhu ya ya isan mai ijza'ina na amma mi ya higa malikin wa habbu zalika ilayya amma abinda an mafi soyuwa ga ran ni ma abinda ni gahi an yi ya jira don ya sauri ya gama kuma akan ka'idat sari'u ila maghfiratin min rabbikum eh akan wannan ka'idat Allah samu gani kala malikum qala malikum man akala aw shariba fi ramadana sahiyan aw nasiyan aw ma kana min siyamin wajibin alayhi أن عليه قضاء يوم مكانه قال مالك إمام مالك ya أكل وند يتي أو شرب كو يشا في a رمضان sahiyan da rafkanwa auna nasiyan ko da mantuwa ya mance yana azumi ko ko ya gidime ko ba haka ba kwaduwa ya ripce sai ya higi fiye wata ɗin wani ko ba haka ba ya kwankwaɗa sai hankali ya taso sannan ya gane ramadana ya kai koko na nasiyan ya ce ma yana azumi aw ma kana min siyamin wajibin alaihi ko ya manci cewa azumin wajibi na ya aza nafila nafilar da ya sai rai ajiya ya gara sai da ya shi tunu ramadana na mal ya ce anna alaihi kaza a yawmin makanahu abinda abisa gare shi rama yini guda na wannan yinin da ya bata kila an gane wannan fata rahimallahu malikan Allah ya jika imam malikin imam malik bai ga hadisin man akala aw shariba nasiyan fala kada alaihi ba da ya gane fa huwa ashaddu tamassukan bihi yahi kowa riko ne ko ba haka ba kuma shi ya karantar da cewa ma min ahadin illa radda wa rudda alaihi illa sahibu hadal qabr ba wani cikin duk mutanen duniya dai ba annabi ba face yana faɗin magana ya kuskure a gyara mai shi ma ana faɗin magana ya ga gyaran ta ya gyara ko ba haka ba saboda haka ba mu iya kamar yadda ibn qayyim al-jawziya yaka cewa ga ibn taymiya malami ne yana ganin kun san ibn qayyim al-jawziya yana ganin girman ibn taymiya he da kowa duk cikin malamai ne sai yace muna son ibn taymiya amma wal haqqu ahabbu ilayna minhu muna son ibn taymiya amma mun hi son gaskiya da ibn taymiya mun hi son gaskiya kuma man kana ya abudu fa inna allaha hayyul la yamutu wa man kana ya abudu Muhammadan fa muhammadan karmata saboda haka abin da nisa ce haka addini ba don wani aka yi ba addini ba wani ka azawa ba ko wani ka daukewa ba wani ka cewa ni na ce ba in ka biyo ka'idar ga ba ka samu matsala hatsarin rayuwarka amma muddin kana shayi kana kwana in wani ya ce ka ce a in wani ya ce ka ce i ko ba haka ba ba ka mai da mahuskantar ka wuri guda ba to za ka yi ta gamuwa da matsaloli da an fahimta in yau ka ce imam malik kai dan ya ke baka iya saba imam malik to ka bude wata kofa ta banna wadda ba ta ruhuwa shi ko wata rana wani zai ce shi ko wani mallami gare bai iya saba mu ko ba haka ba duk abin da ya faɗi ko gaskiya ko ƙarya shi ko bai iya saba mu girman da kake gani na imam malik shi ko haka ganin girman wannan in ka ce ba a biya ta yace to dun mi ka bi maliki kai wa an ka aiko wa an manzon Allah ciki akwai wa annabi ciki akwai abin da ya halatta abin da ya hana in bi wancan in da ya saba manzon Allah shi ya shi yasa shi ma wanga ban biya ta in saba manzon Allah ban sani ba ko mun gane ahlus sunna bai ta'assubanci ahlus sunna bai bin mutane ido ruhi mubatta daidai wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu in ka bi kaida baka sa matsala rayuwarka yau a yayin da nace zan bi imam malik duk da cewa ya saba ma hadisi wani zai ce zai bi shafi'i duk da ya saba ma hadisi wani zai ce zai bi eh, eh, eh, ahmadu bin hanbal duk da ya saba ma hadisi wani zai ce zai bi abu hanifa duk da ya saba ma hadisi waɗanda alhamdulillah mutanen kirki na abin koyi da suna in suka yi daidai ko to za ta wuce hakan za ta wuce hakan wani zai ce zai saba bai saba ma shehi to kana ba mantani tun da kawai ga shehin ka ɗauka in yan dan dari ka ya ce bai saba ma in yasi ko ya saba ma hadisi ka ce mai mi gani ma malik an saukar da aya ma malik bai kure akwai inda an ka ce ma malik ne to shi in ya ba akwai inda an ka ce bai kure to na ba su san tangal tangal ba a rashin kure a rashin cewa ba kure kore musu kure ba sai ce to duk da kai ka rike ma malik duk da ya saba samu annabi ni ko na rike in yasi duk da ya saba samu annabi to wani min dalili kawo min ka'ida guda za ka ture min in ce ban da in yasa maliki zambi ba sani ko kun gane kai in ka ɗauki wannan ka'ida na cewa annabi ɗaya haka biya shi zai kore ma duk firaƙu dala duk firaƙu dala gaba ɗaya tana da wanda ka biya ganin girma ne yana da daraja ta da ba a iya saba ma yasa an ka bishi an ka ba annabi in ka ɗauki haka duk za ka kore ɗarika ɗarika ganin girman a sahabar turiki nan su ganin girman su ba su iya saba musu na shi yasa sun ka ce ba su iya saba mu sun ka bi su akan batat sun ka ban manzo sallah sallah ko ba haka bane duk guda ce duk ɗabi'a guda ce amma duk da mu muna da mun san mu gare mu ahlus sunna akwai bambanci imam malik da inyas akwai banci imamal da tijani ko ba bambanci kai imamu malik ya yi abdulkadir jilani ko ba haka ba shi da ma adda certificate ga duk ittifaqin ahlus sunna cewa ahlus sunna na shi sunniyun na shi abdulkadir jilani yana certificate ko ba haka ba to imamu malik ya yi shi ba zai da kuna da haka ne shi yanzu ina ce muku imamu malik bai shi usman ba kuna yadda ya shehu usman kuna yadda imamu malik ya yi shehu usman na faɗe ta nan duk in sakwata su jiya ko ba haka ba tun sun ce wai imamu wai shehu usman ya ce allah fi kulle makani wai cikin usuluddini na ji kun yi shuru bai ce haka ba ba ce shehu usman ya ce haka ba ku ba karanta ya cikin usuluddini ba to imam malik ya ce an tambayi ar-rahmanu alal ashistawa kaifastawa yace al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun ko ba haka ba haka ce ba gashi na ashe kun san abin to lokacin da muka ce su yan malikiya na su ce Allah istawa alal arshi muka ce shi Usman ya ce musu cikin usulul dini fi kulli makanin muka ce to Imam Malik abad magana ta sama duka ko ba haka ba tunda ba usanta ba sai mu ce Imam Malik tunda a koma mazhaba gaba ɗai ko ba haka ba Imam Malik ya ce Allah istawa alal arshi to da Imam Malik da Sheikh Usman wahi wani Imam Malik yayi amma kusan dalilin ce imam Mali ya kuma ma dalili guda cikin dalilai goma da agaran guda ni kaso guda guda sai mu wuce karatu kuma bata lokaci guda na ce imam Mali, ya yi waɗanga da na lisafa hmm, ba ka hidda abin ba fikihun ba eh ban ji ba ba ka ni wani nika so in bai ba ehin mhm mhm khairun nasu duk da cewa khairul quruni khairun nasu yake khairun nasu karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mutum dabaka nawa imama ya cikin dabakatu thalitha kina kun fahimci wannan yana cikin dabakatu tabi'u tabi'ina kaga yadda nan ya hisu babu jaya game da wannan kila an fahimta dole duk wanda bai zo ba a nan wurin imam mali ya tsere mai ina jin shewa su ban dabaka ta nawa yake A eh? amma kuma yadda shi Usman mujaddidi na kuma yayi tadidi kuma ahlus sunna na kuma dan Allah na sama na kila ku fahimci haka mun yadda kuma la haka take haka take ina laihi don na lokacin na shekara 20 ko shekara 15 na yi magana sannan bayan na shekara 40 ko 60 ko 50 na gano ba daidai ba na wani littafi wanda ya samu magana don Allah akan ka'ida a adalci wacce magana za a danganta ga Mhm, wadda ta shekara na gano da haka take ko ba haka ba usuli diya cikin yaranci yi shi kowa ya sani a cikin yaranci Allah samu gani to a fahimci wannan sosai kan haka kadiyar kan mu'aza amma in amma abin da muka son mu lurar da mutane kullun in kana karatu ka yinka karatu wanda aka fahimtar ka ka rinka karatu da ladabi kakkace wani ya to ya ce in mutum ya sha da mantuwa ko da azumi ya kuskure ka ce wani yan bid'a na ko kaga wannan babu ladabi ciki ko ba haka ba ko duk wanda ya ci haka ne ya saba ma annabi ko maƙiya Allah na kaza haka suka magana ko ba haka ba kuma gashi Imam Malik ya faɗi haka nan ko ba haka ba ina jin an kai unhani da uslub na cewa ikhtilaful ummati ko ba haka ba asbabu ikhtilaful umma eh na cewa ana saba ma ba asbabu asbabu ikhtilaful ulama ne kaso in ce malamai suna sabani wani ba da fatawa kan haka wani ba da fatawa kan haka kai hadisin ga guda ya ishe ku idza hakama al-hakimu thumma ishtahada فأصاب فله أجران وين أخذها أخذها فله مي فسيك ما إمام مالك أجر واحد نعم. كلا فهمت نعم. إيه أقول لا لا دنيزا أي دون سبب ده أسرع عليك كم أفهم شيكا كم هكبا كما كم كسام هدا كراتو داي داي الله يسامو غاني وحدثني عن مالك <coughs> وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة متتابعات أم يقطعها قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء قال مجاهد لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات قال مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا maganar ranko ko ko maganar kafara shi ta tawi aka ga kafara ko ba ta tabi ba وحدثني عن مالك عن حميد ابن قيس المكي عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال كنت مع مجاهد shina ibnu jabarin ya tsufu bil baiti fa ja'ahu insanun fasa'alahu hadisi dai kamar da aka gani sanadinsa ga daga malik lahiya alau daga yahaya daga imam malik lahiya lau daga humaidu ibnu qaisin al-makki shine aka wa lakabi da al-a'raju ba a'raju wancan ba akwai a'raju wancan amma shi ma wani al-a'raju aka ce mai a ah, ƙari ina. Ah, Eh, hukuncin da an ka bashi sadukun na ko kuma sadukun in ma laba ba'asa bihi amma ibn madini wanda aka gani yanka ce laba ba'asa bihi yuridu bihi athiqa cewa thiqa ne ala kulli halin dai hadisin bai da matsala ta hanyar sanadi mu saurara to shi humayd ibn qais al-makki malamin imam malik shi kuma annahu akhbarahu shi yabba almajirin imam malik labari kala yace kuntu ma'a mujahidin wata rana ina tare da mujahid ibn jabrin mujahid ibn jabrin ina jin malaman tafsiri sun san shi mujahidu kala mujahid cikin tafsiri to in ka ji shi yasa imam bukhari yana riko da tafsirin ibn mujahid in dai bai samu tafsiri marfu'un daga manzo sallallahu alaihi game da aya bai samu tafsiri daga sahabbai ba to in ya samu tafsirin tabi'ina to cikin akwai mujahid na mujahid ya kawo hala bashi sannan ya rakai da wani abu haka ibn kathirin a cikin littafi ne tafsirul qur'an al'azim azim tafsir ibn kathir da an kai sani shi ma yana girmama riwayar mujahid mujahid na cewa na bi inu abbasin aya aya shi na min tafsirin ta aya aya hannu saki qur'ani mun ka koma dawa ni saki rubijin ina tsai da shi kowace aya ina tsai da shi kowace kalima an gane ba mujahidu Ibn jabrin thiqatun na Fabilun min al-mufassirina yana cikin malaman tafsiri ba malamin hadisi ba ba amma in dai ya kawo aya ko ya kawo tafsiri to rike shi kwarai addu alaiha bin nawajib amma wajen hadisi bai shahara ba kun san akwai haka nan ko wani ko wani da abin da Allah ya buɗa mai wani malamin hadisi wani malamin alqur'ani wani bai san hadisi bai san qur'ani ba luga ya iya ko ba haka ba kuma wani wani luga ko cikin loga wani abu ya ba wani abu ba wani hawa wani sarfu wani balaga wani adabi komi da abin da Allah hore to mujahidu amma bangaren tafsiri to in ka kai ka kai kul to yanzu ga alama za ta nuna mana haka nan tafsiri zai yi fatawa ce zai fitar a cikin tafsiri shi Mujahidu wanda mun ce tabi'i na ko to tunda magana ta tsaya ga tabi'i shi zai bada fatawat me aka ce ma nau'in hadithin maqtu'un ko yawwa saboda haka sai mu ce maqtu'un na sahihun na amma ta hanyar sanadi to shi Humayd ibn Qais shi ka ba mu labari shi ka ba Imam Malik labari yace wata rana ina tare da Mujahidu wa huwa yadufu bil bait yana dawafi ana dawafi ashe ana dawafi ya halatta ai magana ko musamman in karanta suwata musamman in wana musamman abin da ya shahi addini to muna dawafi faja insan sai wani mutum ya zo fasa alahu sai ya tambayi shi an siyami ayyami alkafara game da azumin kwanukan kafara ga wanda zai kafara nan duk da ne bai faɗa mana wata kwace kafara ba amma dai kila kafara karya azumi ko kafara karya azumi karya ta wace hanya ana karya azumi hanya uku hanyar ci ko hanyar sha ko hanyar saduwa ko ina jin mu yi magana kan hanyar ci da hanyar sha babu kafara ko don rashin samun nasi ko amma akwai kafara ta in mutum ya sadu da iyali ma'ana ya karya azumi ta hanyar saduwa da iyali wannan sai ya kafara ina jin muna da hadisin ko to kaga Allah ita za mu ɗauka mu amma ga wanda ka malikiya gaba ɗai to zai ce da ta ci da tasha da ta saduwa duk ana kafara to ya Allah ita ta ko ko la Allah kafara zihari ta ina ina jin ana kafara ko ko ko Allah kafara kisata ina da shi ma ana kafara ta azumi ko to muna da kafarar saduwa da iyali da gangan cikin ramadana azumi 60 haka ne sannan muna da kafarar zihari azumin wata biyu shaharai ne mutatabi'aini muna da kafarar kisa shi ma shaharai ne mutatabi'aini an gane sannan muna da kafara ita ma ta azumi ta rantsuwa in ka ciyar ko ka tufatar ko ka bi in baka da kai azumin kwana uku ana jin an tuno da ita to wannan azumin kwana uku shi ma kafara ta amma kafara rantsuwa ko to mu ɗauki duk dai kafarorin mu ba su hukunci guda shin Allah gafarta malam shin azumin kafara shi na kafara bibiya akai jere aka shi ko koyaya a mota tabiatin am ya jere aka yi su ko yana iya tsinki kala humaidun sai humaidu ya ce shi awa cikin da mujahidu da humaidu wa ɗalibi humaidu shi ɗalibi ya ce faƙultu lahu sai nice ce mai tambayar na'am ya qata'uha in sha i e, in ya so yana daban-daban kila an fahimta ya qata'uha in sha lalla malam ya ba dama ya amsa ko ko kaudi na yi ya ba da amsa to amma duka kowane daina bai yi daidai ba kala mujahid sai mallamin mujahid ya ce la ya bai kacewa in kadiba mai zurkani ya ce da wannan ya halatta ɗalibi inda umarnin malami ɗalibi ya bada amsa kuma ya halatta kai malami an ka tambaye ka don tajariba ka sa wani cikin ɗaliban ya ba da amsa ko in ya yi daidai walhamdulillah in bai daidai ba sai ka gyara ya ce to ya halatta malami in ɗalibi ya kure malami ya gyara mai amma shi ma sai ya kawo hujja ko ba haka ba yawa ba seniority na ba ya ce ni na ce ko <laughs> ya ce shi ya ce haka a shi ma ya kawo hujja don ga mai mujahidu ya gami mujahidu ya ce kala mujahidu la ya qata'uha mujahidu ya ce bai kacewa fa inna ha ya ce abin da sa ai cikin kafara fa ha fa innaha fi ati ubayi ibn ka'abin ai cikin karatun ubayyu bin akabi kira ubayyu bin ka'abin akwai magana jerantawa akai a cikin karatun kira ubayyu bin ka'abin salafati ayyamin mutatabi'atin yace Allah madaukakin sarki na cewa la bil billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadattumul aymana fakaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna bihi ahlikum mi agaba aw kiswatuhum mi agaba aw tahriru raqabatin jere akai sai in baka iya ciyarwa sannan ka tufatar ko ko babu zanen tufatarwa sannan ayi mi tahriru raqaba to an tahriru raqaba mi agaba eh faman lam yajid fasiyamu thalathati ayamin ga qira'a ubay ibn ka'ab mutatabi'atin akwai shi kila fahimta ina jin ga masu malaman tafsiri sun san sun san ka'idar qira'at akwai qira'atul as-sab' ko ko akwai qira'atul ashara sannan akwai shawa qira'o'i shadai ina jin ko akar wakala uku din ma shadun na ko sab'a sune mi sune tabbatattu karbabbu ko amma ina ci uku din da an ka tunhaye shadun na ko ba cikin shadun suna cikin shadun ko akwai su sannan kuma birbishin haka ne akwai qira'at akwai kira ubay ibn kabin akwai kira Abdullahi bin Mas'udin, cikin sahabbai suna nasu kirawoyi kar ku manta umar bin khattab ya ce ya taba jin wannan karatu ba kamar yadda annabi ya karanta sai ba har ya tashi mai gaggawa ya ce sai ne da kyan bari ya gama ni cacumai ni kai shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam karshe annabi ya ce sakashi kaiwa ne karanta karanta ce haka za unzila kai umar bin khattab kai ma karanta karanta ce haka za unzila ku manta mun karanta hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam inna hadha alquran unzila ala sab'ati harufin ko ba haka ba fassaro da dama abinda muka son mu ce akwai kirawoyin da akwai wasu ƙarin kalmomi bisa ga wasu kuma waɗannan kirawoyi matsayin mai tafsiri ko mai ba da fatawa dole ya san su in dai ka kafa kanka a matsayin malamin tafsiri saboda ni saboda samun su ko rashin samun su yana canza ma'ana shi na canza fatawa kila an fahimta ehin da bale kai mai fatawa sai mujahidu da yake shi ya bibi ya lalabi kira'o'i duka sai ya ce to a kira ubay ibn ka'abin wajen fi talatati ayyamin akwai ƙarin mutatabi'atin kun san duk kira'o'in ba su da su ina jin duk kira'atu sab'in ga gaba ɗai in kun kadi ba babu su Allah ga tabalan ko akwai cikin nan muna da qurra'u da yawa ko ba haka ba ba qurra'u akwai wata kira'a da ta zo ta wurin ƙarshen ƙarƙashin wa ga aya akwai ƙarin mutatabi'atin ba mu da amma kira Uba ibn ka'ab tana da ita akwai karin wata tabi'atin kuma ka san ko ibn ka'ab ba shi karata ba wa karata sai ka ce ala karata an kai ba haka ya jiyo ta ko gawa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba kenan haka ta sauka to la'alla an shahe ta ko ba a shahe ba amma abin da ya zama rajihi an shahe ko ba haka ba to amma dai akwai ta wurin to kan kanta shiwa shi mujahid ya ce to saboda haka bai ne bai kacewa tunda Allah ya ce ayyam ayyamin wasu wasu ya musu lastu ayyamin mutatabi'atin tunda akwai mota tabiatin bai kace ka rahimallahu mujahid Allah ya ji kai ne amma ya wahal da kai ne kila an gane ko ko kila abin da yasa ya tahi daga wannan malamin tafsiri na amma akwai hadisai ingantattu mai ga matsalar ko amma da abinda muka so mu gane dai ala kulla halin idan an ka tambaye ka ka ba da fatawa to dole zan kana da nasi ko aya ko hadisi to alhamdulillah mujahid ya kawo aya kuma ayat kuma akwai ta an santa illa kira ta bambantu an fahimta to amma in mun ka hito da nan muka ce mu karado ko mu yawato sai ma koma ga hadisi kila barin ba da asamin da yake lokaci ya cika a ribomin kafarar da manzo sallah sallah a hadisin can da mun kai na wanda ya yana kuka yana tuma yana waɗo yana cewa ya halaka manzo sallah sai ya tambaye mi an muhari ya ce ya zo ga iyali ne kaza kaza kaza cikin da manzo sallah sallah ya ambata mai shi azumi kana ya azumi ya ambaci jerantawa ko rashi abinci ko min alaba shi sati mai zata mu kila mu yi magana kan haka na insha Allah amma wanda ba na azumi ba ba fara azumi na kare da gangan ba na zihari ko na kisa shi wannan lafazin ƙur'ani ya ambata mu shaharai ne shi wannan kaga mu aini ya yi saboda haka ba shi kenan ba wannan ba ba mu aini na zihari ba ba kafara ta zihari ba nassin qur'ani ya ambata ba kafara ta rantsuwa ba nassin ba kafara ta kashi ba nassi ya ambata abinda nassi a cikin ƙira'at ba mu da shi na azumi na kafarar rantsuwa ba mu da shi in ba na ubayyo ba eh, ubay ibn kabir in karasa in ba na ubay ibn kabir ba shi a wannan muna da ƙarin ƙira'atai to shi ko hadisi ko ko in ce shi kuma na kafara na karya azumi da gangan saboda jima'i bai hito cikin qur'ani ba san da haka ne amma ya hito cikin hadisi to duk cikin ruwan hadisi akwai inda an ka ambaci tatabu ko tawatu mu dibo bari mu tsaya insha Allah قال مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يسام يسام متتابعا Imam Malik ce abin da na hiso duk abin da Allah ambata cikin Alƙur'ani na cewa ai kafara to ai shi jere ni dai haka na hiso in dai Allah ambata cikin Qur'ani to ai shi jere to musa Allah ambaci zihari Allah ambaci kisa Allah ambaci azumi to fatawar ta tsaya nan to abinda da Allah gafarta malam abin abinda ba ambata cikin Qur'ani ba kamar kafarar saduwa an fahimci wannan to abinci kuma ne insha Allah bari mu tsaya subhanakallahumma bihamdika shar an la ilaha illa anta astaghfiruk lokaci ya dan canza shi yasa abubuwan suka dan tafi haka ko yan tambayoyi kuma kwarori wadda ga yanzu ka taho amma malam dan karanta muna na a koda ba a ji dai kawai wadanga sai jibi insha Allah a gurguje dai kawai wannan yake assalamu alaikum zuwa ga malam me hukuncin wanda yayi alkawari zai yi azumin nafila ko farilla alhali ana eh, an jarabce shi da rashin lahiya sannan ta biyu ya ce malam tafiya ta kama ni alhali ina azumin nafila shin zan ci gaba da zan ci gaba ko in bar shi malam ina baran addu'a azumin nafila shi wannan ai ko na farilla an ce ka ajiye barin nafila ko balantana ba za mu tashi kan hadisi insha Allah ko ko kan babu da zamu yi wani wanda kake wanda za mu gani insha Allah kuma in ka zo alwashi cewa za ka yi azumi kuma ga ka an da ka rashin lafiya to sun da Allah ya sa ka warke sai ka yi cika da kauri na rashin lafiya ta warkewa ce in ko ba ta warkewa ba ce wanda irin tafiya ko rauna na ɗauke ba to wannan in mutum yin alwashi bai cikawa to sai ya da mutuwa ka fara mutuwa duk alwashin da ka ɗauka wanda ka kasa cika shi fara mutuwa a rage da muka ka faɗi yanzu kila mutum goma ko masa tuwahi ko yan tabaiwa ko ko azumi kwana ko ko bai azumi ko ko da haka ya koma ciyarwa wannan ce assalamu alaikum malam don allah ina nima a taimaka min da addu'a domin mun fara jarabawa wannan ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce wanda baya da lafiya bai iya yin azumi don allah malam yaya mutum zai yi zai ciyar ko ba sai ya ciyar ba don allah malam a min bayani na gode yana da kasar da muka ma a cikin zai ji amsa da sassa duk aka wani guda hudu guda biyar ne ma duk an kafa ciki in ya samu zai ji sha sun wannan wanda ya tambayi sa'idun musayib ke eh, an ba da amsa karanta ya wannan ce assalamu alaikum malam akar makalla allah ya ƙara malam lafiya da imani bayan haka ina da tambaya kamar haka me yasa ake ce ma sa'idun musayyab akhirul mutaqaddimi ma'asala wannan ya ce assalamu alaikum malam yaya ainihin hanyar ciyarwa ta kafara yake kullum ake ciyarwa har kwana 60 ko a rana ɗaya ana iya ciyarwa gaba ɗaya jazakallahu khaira kafara kullum ciyarwa ta gaba ɗaya ka yi abin ɗan shige mai duhu kila ko bayani ɗan cin kushe na cewa irin fatar da aka ba sa wanda zai azumi kila yana iya ciyarwa ko madadin azumi sai ya ciyarwa wasu ce to da ɗauka kai azumi sai ya ɗauka mudu baya bayar an kai sai ya ɗauka mudu baya wasu ka ce a bari sai an gaba ramadana gaba ɗaya ya tattara kwana talatin ko ashirin da tara sai ya baya na ɗaya na haka wani amma ita ka fara ai gaba ɗaya ka yi ko hmm, da dama shafi masaki na haka ce in ta rantsuwa ta ko da dama shi tutti tattina miskina ko gaba da aka yi insha Allah wannan mace assalamu alaikum malam wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya ƙara ma malam sani don Allah malam ina tambaya game da ciyarwa shin zai tara su ne a waje ɗaya ko ko zai ciyar mudu mudu ne don Allah malam ina neman fatawa Allah ya saka mun gode amma za ɗan mata ba iri guda na wanda ciyarwa ya ci wancan fara ya ci an gane wancan kafara a kula kafara ta lalata azumi da gangan ko kafara ta zihari ko ta ne ko ta ne gaba ɗaya ka yi amma gaba ɗaya za ka ba miskini sittin na ko ba haka gaba ɗaya amma shi ko wannan cewa ya karɓa to cewa irin wani ɗin wanda bai azumi ko ciwo ko wani abu kama da haka da sauransu shi na abin da ambata da azu wasu na ganin da duk aka kai azumi daya ya ɗebe mudu ah, ah, ya baya. aka kai ya ɗebe eh, mudu ya suna ganin a'a ya halatta ya haɗe can ƙarshe ya tattara kwanukan da an kai azumi mai baya. kuma duka suna da nasi kuma sun tabbata nasi ba makuwan daga annabi ba athar daga sahabbai anas bin malikin da ya tsohon da bai yi azumi ya tara abincin koko kafa abin gari na wata guda gaba ɗaya bai azumi ba ya tuwace shi ya kira duk abokai ne an kace an yaya hakan kake da ana tattarawa eh sannan da kuma asali ko wani azumi ana son a bada rana tun shi haka wannan in ya tabbata cewa ne cewa za a yi kafara ga wanda bai azumi duk da akwai sabani amma a koma ilimi insha to ina da shi kenan ko tambayoyin yau a bai sai sati da zuwa insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك waɗansu kalmi addu'a ubangiji Allah ya biya su bukata ta alkhairi waɗanda masu jarabawa Allah ka ba su nasarar jarabawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk